بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 29 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan abinan ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin a gidan a sabon hadis wanda ainihin a wanda a shek abi usman ismail Abdulrahman, as-sabuni ya wallafa sa'annan babban malaminmu fadilatu sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi a muna cikin karatun a shafi na 353 na'am قال بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ومشبهه yace kuma da yan mushabbiha yani ahlu sunna tamassaku bi sunnati rasul alaihi salatu wassalam yace su ahlu sunna sun yi riko da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi anna Allah yaje cewa lalle Allah yana zuwa wa anna Allah yanzilu ila samai dunya kuma lalle Allah ta'ala yana sakkowa zuwa saman duniya kama fil ahad kama fi ahadith kamar ya zo cikin hadisai da dama mutawatirai an gane ko domin hadisan da suka nuna ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana zuwa hadisai ne mutawatirai wa fil qur'ani ma yu'ayyidu hadha sannan a cikin qur'ani akwai abin da ke karfafa wannan magana وهم عند أهل البدع هشوية جهلة ظاهرية مشبهة to su din nan su ƴan ahlus sunna a wajen ma'abuta bid'a a wajen irin 'yan jahamiya 'yan asha'ira 'yan maturidiya 'yan mu'tazila da ire-irensu su suna kiran ahalus suna hashawiya suna kiran ahalus suna jahala wato jahilai suna kiran su zahiriya suna kiran su mushabbiha limaza me yasa suke kiran su da irin wayannan sunaye yaquluna li annahum ya'khuzuna bil bawahir suna cewa saboda ahalin suna suna riko da zahirin nafsi an gane ko ahalin suna ba sa yin irin mummunan tawili irin wanda su suke yi walaysa indahum ta'wilatun kama indana yace saboda su ahalin suna ba su da tawiloli kamar yadda yake wajen mu irin yadda mu muke tawiloli su ahalin suna ba sa yi suna riko da zahirin nafsi فنحن نؤول استوى بمعنى استولى mu muna yin tawilin istawa da ma'anar istaula ar-rahman alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi to su ɗan jahamiya sun ce Allah mai rahama ya yi rinjaye akan al'arshi kaga an juyar da nasi daga zahirin ma'anansa an ba shi wani ma'ana saɓanin ma'anan da ya tabbata a gare shi wa antum shabbatumullah tabaraka wa ta'ala ku dinnan sai suka ce su ɗan bid'a din suka ce ku kun kamanta Allah tabaraka wa ta'ala da halitta ya'annakum ta'khuduna bi zawahir istawa domin ku kun yi rubo da zahirin istawa kun ce Allah ya daidaita to ai shi ma halitta yana daidaita ko shi ma halitta yana daidaita kamar yadda Allah yake daidaita Wala ma balaga ashuddahu wasawa. atainahu hukuma wa ilma ko litastawu ala zuhuri an wastawat ala aljudi ashe dan adam shi ma yana daidaita fastaglaza fastawa ala suki yujibu dhurra li yagiza bihim alkufar saka dan adam yana daidaita yaya za a yi a kamanta Allah subhanahu wata'ala da siffa wanda dan adam shi ma yana da shi eh sai muka ce to mu zo a mu ɗauko misali kamar su 'yan asha'ira 'yan asha'ira suna yi wa ahalin suna raddi cewa 'yan ahalin suna suna fassara istawa da ma'anan Allah ya daidaita suka ce wannan kamanta Allah ne da halitta ya kamata duk wani siffa wanda halitta ke da shi bai kamata a kamanta Allah da shi ba. Sau, ai ku ‘yan asha'ira ba ku da bakin magana ma. ku ne kuka fi cancanta ku yi shiru me yasa muka ce haka yan asha'ira kun yarda Allah yana ji kun yarda Allah yana gani kun yarda Allah yana magana kun yarda Allah yana da kudura kun yarda Allah yana da irada kun yarda Allah yana da rayuwa hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatu wa kazaka sam'u wal basar wayannan sune sifofi guda bakwai wanda yan asha'ira suka tabbatar ba su yi tawili shi ba amma duk wani siffa a cikin qur'ani wanda ba wannan guda bakwai ba suna tawili shi to in haka ne ko yan asha'ira kun ce Allah rayayye ne to ai shi ma dan adam yana da rayuwa in za ku yi adalci ya kamata shi ma siffa na haya ku korewa Allah sannan ku yan asha'ira kun yarda Allah yana ji in za ku yi adalci ya kamata shi ma siffa na ji ku kore wa Allah saboda halittu ma suna ji kun tabbatar ma Allah siffa na gani ai halittu ma suna gani me ya kamata a yi shi ma sai ku kore shi ko ku yi tawilin shi kun tabbatar ma Allah da kudura da irada shi ma halitta yana da kudura yana da irada ko ba gaba a wala ينفعكم nuski in aradtu an an ansaha لكم in كان الله يريد an yughwiyakum in aradtu an ansaha لكم ashe ina da irada ina da irada shi ma Allah yana da irada to kaga da wannan in muka dauki ka'ida irin na asha'ira shi ma sai a kore mai sai a kore ma Allah irada to ɗan asha'ira sai suka ce ai muna da amsa kan wannan shubha din menene amsa ka ce ai mu a sha'ira cewa muke yi Allah yana ci ba irin na halitta ba yana gani ba irin na halitta ba yana da kudura yana da irada ba irin na halitta ba rayuwansa ba irin na halitta ba zai muka ce madalla an gane kun dawo gida ina fatan gane to in haka ne kuwa menene ya sanya sauran siffofi su ma ba za ku yi su nan ba ya kamata shi ma ku siffanta Allah an gane ku yadda kuka siffanta Allah wajen wannan guda bakwai din sai mu ce sakkowa saman duniya Allah yana sakkowa ba irin na halitta ba Allah yana daidaituwa ba irin na halitta ba Allah Allah ta'ala ah, ko Allah yana da hannu ba irin na halitta ba yana da fuska ba irin na halitta ba me yasa ba za ku yi haka ba ina fatan gane kamar sai ya zamanto wato wani bangare sai ku dawo zuwa ga daidai wani bangare kuma ku kawo son rai a cikin al'amarin ku sai ku ce wai duk mutumin da yake Allah yana da fuska irin na Allah yana da fuska wai ya zama mushabbihi to haka ne duk mutumin da yake Allah yana ci mushabbihi ne wanda yake Allah yana gani mushabbihi ne wanda yake Allah yana magana mushabbihi ne haka ne an gane wannan ko in za ku kore duka ku kore duka kamar ya fi sauki wanda zai kore duka kamar yadda 'yan jahamiya suka yi shi ya fi sauƙi ku ce gaba ɗaya duk siffofin Allah gaba ɗaya duk babu su Allah ba shi da sunaye ba shi da siffa da ku zo ku ɗauki wani ɓangare ku tabbatar wani ɓangare ku kore kuma ba ku da wata ƙa'ida sai san rai an gane wani ko to so haka wannan babu adalci shi yasa kuke cewa gara ma 'yan jahamiya fiye da 'yan asha'ira so ɗan jahamiya yana da ka'ida wanda ya kore sifofin Allah duka amma wa'annan sai suka tabbatar da wanda ya dace da san ransu suka kore wanda ya saba masa ransu wa iyaz billah a wa kaifa taquluna Allah yanzil ya ya kuce cewa ku ahlus sunna ya kuce cewa Allah yana sauka la yanzilu illa al-makhluq ai ba mai sauka sai mahaluki la yanzilu illa al-jis ai ba mai sauka sai jiki wai ga muku haka qatalahumullah sai malam ya ce Allah ya wadaran su Allah ya wadaran yan jahamiya Allah ya wadaran yan asha'ira Allah ya wadaran yan yan ainihin maturidiyya Allah ya wadaran yan mutazila Allahu ya faru ma ya sha Allah yana aikata abin da ya ga dama in Allah ya ga daman saukowa waye zai hana shi in Allah ya ga daman saukowa zai sauko an gane in ya ga daman daidaituwa zai daidaita an gane duk wayannan gaba daya sifatul af'al ne sifa ne fi'iliya na Allah subhanahu wata'ala yana aikata su in ya ga dama kuma yana barin su in ya ga dama in Allah ya ga dama ya daidaita in ya ga dama ya sauko saman duniya an gane wannan ko duk abin kamar abin da ya shafi farin ciki eh? abin da ya shafi fushi duk irin wayannan siffofi yan asha'ira sun fako ne Allah baya fushi alhali gashi Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi da fushi a cikin alqur'ani wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihim ko kaga Allah ya tabbatar da maganar kushi a nan wajen amma su din nan sun kore ma Allah subhanahu wata'ala kushi an gani malla ana hulla wa gadiba alai wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada tabut wa abada tabut sannan ga Allah ya tabbatar ma kanshi da yarda radiyallahu anhum wa radu an laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayi'unaka tahta shajara Allah ya tabbatar ma kanshi da farin ciki duk gashi nan amma wayannan bayan Allah ga abu ya tabbata kirkire a cikin Qur'ani da Sunna sai su kore su yi mishi tawili da sunan wai in an tabbatar da shi to ya zama siffa na halitta an gane wani ko amma kuma sai kaga wasu siffofi na halitta kuma sun tabbatar da shi kuma آه الله استوى استواء bi jalali. Allah ta'ala ya daidaita irin daidaituwan da ya dace da darajarsa mu ahli sunna muna da yaqini daidaituwan Allah ba irin na halitta bane wa yanzilu nuzulan yaliku bi jalali Allah yana sauka irin saukan da ya dace da darajarsa mun tabbatar da saukan Allah ba irin na halitta bane wal ahadithu mutawatiratun fi dhalik hadisai dangane da wannan abu mutawatirai ne da suka zo dangane da saukan Allah subhanahu wata'ala zuwa saman duniya kowane dare wa yu'ayyidu zalika al-ayat abinda ke karfafa wannan sune ayoyin Qur'ani wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka yazo da mala'iku sahu sahu an gane ko kaga wannan aya ya nuna gobe kiyama ubangiji zai zo ubangiji zai zo da mala'iku sahu sahu kaga wannan zuwa irin zuwan halitta kamar yadda Allah ba kamar halitta bane to zuwan shi ma siffan shi ne ba a kamanta wannan zuwa da na halitta wanda yace Allah yana zuwa kamar na halitta daidai da na halitta ya zama to mushabbi ya zama mujassimi ya zama mumassil wanda kuma yace Allah subhanahu wata'ala baya zuwa kwata-kwata ya kore sai ya shuru ya zama mu'abbin wanda kuma yace Allah yana zuwa wanda yace a rabbuka ana nufin a amru rabbika ana nufin al'amarin ubangijinka ne yake zuwa ba wai ubangijinka ne yake zuwa ba ya zama muharrik ya yi taharifi saka mutumin da yake Allah yana zuwa irin zuwan mu ya zama to mushriki ko lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina innal mushabbiha abidul awsani kalla wala nukallihi min awsafina min awsafihi innal mu'attila abidul buhtani yace mu ba ma siffanta Allah da ainihin halittunsa lalle mutumin da yake siffanta Allah da halitta mai bautan gunki ne ba Allah yake bautawa ba in dai kace Allah yana da fuska irin na halitta yana da hannu irin na halitta yana magana irin na halitta to ba Allah da muke bautawa bane ba Allah alqur'ani bane kana bauta mu gunki ne kalla wala nukallihi min awsafi a ba ma wofintar da Allah daga sifofinsa. muna tabbatar mai da abin da ya tabbatar wa kansa saboda innal mu'assila abidul bautani lalle mai kore sifofin Allah mai bautan kirkiran ƙarya ne yana bautan kirkiran ƙarya man shabbaha Allah al-azima bi khalqihi fa huwa shabihu bi mushrikin nasrani aw asala ar-rahman bin awsatihi fa huwa al-kafur wa laysa zal imani duk wanda ya kamanta Allah da halitta to wannan yayi kama da mushriki ba nasari wanda wanda ya maida annabi Isa ya zama Allah aw asala ar-rahman bin awsatihi ko ya kore ma Allah sifofinsa yace Allah baya Allah baya gani Allah baya sakuwa saman duniya Allah ba shi da hannu Allah bai daidaita ba fa huwa al-kafur wa laysa zal imani wannan kafiri ne ba shi da imani an gane kamar ibn al-qayyim al-jawziya ya dan yi ishara da ta yan jahiliya da wannan saboda su ne masu kore ma Allah siffofin shi gabaki daya da sunayensa an gane sai nuna kafirai ne ba su da imani kwata-kwata wayannan. an gane wannan ko saboda haka ubangiji yana zuwa zuwa irin nasa ana kiran wannan sifa fi'iliya akwai sifa zatiya akwai sifa fi'iliya sifa zatiya shine siffofin da ba sa rabuwa da Allah har abada kullum Allah yana tare da su an gane kaman ji ba zai yi kace wani lokaci Allah yana ji wani lokaci Allah baya ji wani lokaci ba da ka faɗi wannan kayan da ko gani ka ce wani lokaci Allah yana gani wani lokaci baya gani yaya ko ka ce wani lokaci Allah yana da ilimi wani lokaci bai da ilimi yaya duk wanda ya faɗi wannan ya zama kafiri to irin wa'annan sifofi wanda kullum ba sa rabuwa da Allah ana kiransu sifatun zatiya akwai sifat fi'liya shi sifat fi'liya shine Allah yakan yi su wani lokaci wani lokaci kuma ya yi kamar magana ne Allah yana magana sanda ya ga ramin yin magana yana barin magana kuma sanda ya ga ramin barin magana fushi Allah yana fushi in lokacin da ya cancanta a yi fushin ya yi yana barin fushi in lokacin da ya cancanta ya bar fushin yayi kamar hadisin nan na ceto ko lokacin da ainihin mutane suka ce su gaskiya sun gaji da wannan wahala rana ya sako tsakiyar kansu ga azaba ya tsananta a gare su wani gumi ya kai mai ƙauri, wani gumi ya kai mai cinya wani gumi ya kai mai cibiya wani gumi ya kai mai kirji wani gumi ya kai mishi wuya wani gumi ya mishi linzami ga baki ɗaya. a lokacin nan sai ainihin mutane suka ce su gaskiya sun gaji da wannan wahala wai dan wannan wahalar da gubi ya dan lullube su sun gaji da shi su kawai dan Allah suna so a je a samu Allah a roƙe shi kawai a yi hisabi kowa ya san matsayinsa na wuta ya shiga wuta na aljanna ya shiga aljanna kowa ya san matsayin sun gaji da wannan wahala a lokacin sai suka ce ya kamata a zo a samu annabi adam su ne sai annabi adam ya ce musu inna rabbakum ƙargazibal yau ma gadaban lam yagzab qablahu mislahu wa la yagzab ba'dahu mislahu yace ubangijinku yayi fushi a yau irin fushin da bai taba yin irin wannan fushi gabanin wannan lokaci ko ba zai ƙara yin irin wannan fushi wani lokaci ba kaga ashe fushin yakan yi shi sanda ya ga dama kuma yakan bai yakan bashi duk sanda ya ga dama wa bi hadha al-itibar fushi ya zama sifa na mai sifa na filiya kamar fushi kamar farin ciki shi ma wannan sifa ne filiya kamar sakowa saman duniya kaga yana sakowa saman duniya ne lokacin da ya so sakowa ba kowane lokaci ba wannan shine sifa fi'iliya an gano wannan ko to galiban duk abin da ya shafi sifa fi'iliya a sha'ira sun yi inkarin shi duka an gane wasu kuma sun yi ne shi جاء الرب سبحانه وتعالى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha sai ƙasa tayi haske da hasken Ubangijinta. A faƙali, ja'at ayatun tadullu ala anna Allah ya ji'u wa yanzilu subhanahu wa ta'ala. Hakika ayoyi sun zo da suke nuna cewa lallai Allah ta'ala yana zuwa kuma yana sakkowa subhanahu wata'ala wal ahadithu mutawatiratun fi zalik hadisan da ke nuna Allah yana zuwa wato mutawatirai ne kan wannan matsala din wace hadisi mutawatir baya halatta mutum yayi wasa da shi a qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama i'tiqadan minhum fi akhbari rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wato akwai kudircewa cewa daga yan bid'a dangane da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam annaha bi ma'zalin anil ilm cewa hadisan manzo Allah sun nisanci ilimi cewa hadisi annabi babu ilimi a cikin shi in kaga mutum na yawan kawo hadisi sai ce duk bayanin shi babu ilimi suna so ka aji hadisi kai ta dauko matsalan falsafa kana ɗauko matsalan mantik kana ɗauko matsalan ilmul kalam a lokacin sai ya ce yayi bayani sosai ya kawo ilimi amma kana zubo ayoyin qur'ani sai su yi dariya su ce Allah sarki bai da ilimi an gane su suna gane ilimin ka ne in kana takaita kawo su. eh mutumin da za ga yana wa'azi ko yana bayani yana yawan kawo nasu jahili ne a wajen wa'annan mutane an gane za ka yi wa'azi ka yi wajen awa ɗaya kana wa'azi za ka ka kawo aya sau ɗaya ko sau biyu amma za ka yi ta kawo maganganun philosophers eh afladon ya ce wane ya ce kai ta kawo arna ba amma kuma sai a ce mai ilimi ne kai amma mutumin da ya kawo nassi daga alkur'ani ya kawo nassi daga manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum ba shi da ilimi na fata lura to shine abin da yake cewa لأن عندهم أساس العلم هو العقل وهو الميزان domin su a wajen su foundation na ilimi shine hankali hankali shine foundation na ilimi shine kuma ma'auni mutum yayi ta amfani da hankalinsa yana kore ingantattun nasoshi huwa al-mizan hankali shine ma'auni fa in jaa shar'u yuwafiqu al-aqla qabilu idan shari'a yazo ya dace da hankali da su karba kuma wannan hankalin wato sun zauna ne sun shirya ainihin al aql malaman mantiki sun shirya kawaninul akal to in ka ji ce kana da hankali to ka bi wannan dokoki ne wanda su suka tsara da kansu wanda suka tsara wannan kawaninul akal ba fa musulmi bane su kuma sai ya zama to yanzu wai in zaka gina aqidanka dole sai ka yi amfani da wannan kawanin din sannan a ce a ce a cikin aqidanka akwai ilimi ko bayaninka akwai ilimi a cikin shi an fahimci wannan ko to saboda haka idan shari'a ya zo ya dace da hankali sai su amsa la li an shar ba wai dan shari'a bane shi ba ba ruwansu da wannan shari'a da ka kawo wa inna ma li annahu wafaqa qawluhum al-fasida wannan ba dan kowai ba sai saboda ya dace da hankulansu ba ce. saboda ya dace da hankulansu ba ce. to shi yasa suka amsa ba wai dan ka kawo qur'ani ba ka kawo nassoshin qur'ani ko guda nawa ne ka kawo hadisan annabi ko guda nawa ne in dai ya saba mu wannan kawanin na akal din ba za su amsa ba an gani shi ka duba sun amshi wannan nasi ba wai dan kasance shi nasi ba sun amshe shi saboda ya dace da wannan hankalinsu mai rauni kuma ji wannan ko aha ah, wa in khalafa uqulahum qaddamu al-aqla ala al-kitabi wa sunna idan kuma ya saba ma hankalinsu sai su gabatar da hankali akan kitabu wa sunna wannan ra'ayi ne na dukkan yan bid'a yan bid'a na duniya gaba ɗaya haka suke mutazila an gane ko duk yadda ka kawo musu ayan ƙur'ani ko hadisi inda ya saba ma dokan su na hankali za su yi watsi da wayannan ayoyin da wayannan hadisan an gane ko to haka nan kuma ka ɗauki misali mutane kamar shi'a su ma duk maganar da za ka kawo musu in ya saba ma ra'ayin imamansu isne a shari'a kamar yadda suke cewa za su yi fatali da shi ko da ka kawo ayoyi da hadisai wannan ayoyi da hadisai bai damu yan shi'a ba an fahimci wannan ko to sannan kuma in ka ɗauki kamar sufaye su ma haka suke da za ka yi can zuba kana kawo ayoyin qur'ani hadisan manzo Allah ayoyin qur'ani hadisan manzo Allah za su ce duk wannan hadisan da kawo da aya ya saba mara ra'ayin shehu tunda ya saba mara ra'ayin shehi to gaskiya mu muna gabatar da ra'ayin shehi akan komai an taba cewa wani ya ce wai shi gaskiya an ba shi zaɓi tsakanin manzan Allah da shehi shi wallahi shi shehi shi ya sani shi ya fi son shehi shi wallahi fiye da manzan Allah to kaga irin wannan yana nan da yawa in ka ɗauki masu ta'asubanci da mazhaba su ma ba sa mutunta nasi in ka ga nasi ya yi mutunci a wajensu to ya goyi bayan ra'ayin imam su ne an gane da zaran hadisi ya goyi bayan ra'ayin imam za su yi ta kawo wannan hadisi suna suna hujja da shi yana saba ma ra'ayin imam din su za su ce wannan hadisin ba namu bane kai ka ce manzo Allah kafin ya bar duniya sai da ya raban gado na hadisai yace to ku ku hannafiya ga hadisan nan ku malikawa ga hadisan idan wani hadisi ya zo wanda ba wannan ba ruwan da shi ko fa duk wayannan maganganu na ne amma na raba gado ne don ban rikici kowa yan malikiya ga nasu yan shafi'iya ga nasu yan hambaliya ga nasu wai magana manzo Allah aka yi mu wannan rabon gadon kana kawo hadisa ce eh wannan hadisin tabbas ingantacce ne amma na yan shafi'awa ne wannan hadisin tabbas ya inganta amma na malikawa ne ko na hannafawa ne wato hadisin ba wai yana da daraja idan su bane in ka ga hadisi yayi daraja ya dace da me ra'ayin imam in bai dace da ra'ayin imam ba wallahi ba ruwansu da wannan hadisin in ma ka matsa musu za su iya faɗin maganganu na wulaƙanci ga hadisin ina ganin bana mantawa da wani sufi wallahi ana magana kan akan ainihin wata matsala ne ta taso sai a kawo hujja da Abdullahi bin Abbas sai ce ai Abdullahi wa ne Abdullahi bin Abbas ai lokacin da wannan abin ya faru ma karamin yaro ne ba shi da waye waye zai karɓi maganar shi ma yaron da bai da shekaru a lokacin wai yana kiran shi yaro wanda bai da shekaru an gane wato sai ya zo ya wulakanta abdullahi bin abbas saboda abdullahi bin abbas ya kawo wani abu wanda ya kinta ma a gidan shi to za ga haka ɗan bidiya yana iya taka kowa inda ka saba maka'idan shi baya ganin mutuncin kowa in ya saba maka'idan shi in ka ga ya mutunta ka to wallahi ka goyi bayan ka'idan shi ne zai iya zagin sahabi duk dan bidiya na zagin sahabi kuna ganin wani mai tagalidi da mazhaba ya ce mu'az bin jabal waye shi bai san fiqh ba me yasa ya faɗi wannan magana ya faɗa dan ya kare mazhaban shi ne saboda mu'az bin jabal ya kawo wata ka'ida ta saba mazhaban shi ne ka'idan sallah sabanin niyya zai je ya yi sallah tare da manzon Allah ya isha'i sannan kuma ya tafi ya je can ƙauyen shi ya je ya yi sallar isha'i shi ne yanzu shi ne limamin su kaga ana wajen shi nafila yake yi ya zo ya yi limanci ga masu mai to kan wannan ƙa'idar sai ce mu'azu bin jabal bai san fiƙiu ba kaga ya faɗi wannan magana kuma manzo Allah yana cewa wato wanda ya fi ku sanin alhalal wal haram mu'az bin jabal a cikin sahabbai wanda ya fi sanin halal da haram babu kamar mu'az bin jabal sai yayi fatali da wannan magana na annabi sai ya gina hukunci da kanshi cewa mu'az bin jabal bai san fiqhu ba a idan mutum ya san halal da haram akwai wanda bai san fiqhu shine fa manzo Allah ya gaya ma wani sirri a tadari ma haqqullahi alal ibad wa wa haqqul ibad alallah annabi ya gaya mai bayan annabi ya gaya mai ya ce ya rasulullah afala ubirun na ya rasu ba zan ba mutane labari ba ya ce la Ta fa yatakilu kada ka yi musu albishir sai su shantaki to saboda zurfin ilimin mu'az bin jabal sai annabi yakan ware shi da wasu abubuwa na ilimi ya bar wasu mutane ina ba gane wannan to amma duk wannan gaba ɗaya ka ce bai san bidiyo me yasa ka faɗi wannan sannan za ka iya fahimtar wannan yan hannafiya dangane da Abu Huraira abu huraira ya ruwaito wani hadisi hadisin nan na musrat hadisin nan na cewa dabba idan ka siya dabba a wajen wani mutum ka siya misalin sa a wajen wani mutum sai mutumin ya ma tadlisi ashe ta tsufa ba ka sani ba ta tsufa ba ta fitar da nono sai ya ba ta wani irin abinci sai nono hantsa kumbura da hantsa kumbura sai ya zo sai ya siya ma da ita a matsayinta na budurwa kai sai ka siya a matsayin budurwa kana munna zaka rinka zuwa gida kana tatsan nono kana sha da ka je gida ka tatsa so ɗaya kawai ko so ɗaya ko so biyu kawai shi kenan sai nono ya kabe ya daina fitowa sai annabi ya ce falyarud da ma'aha sa'an min tamrin in zai mayar to an ba shi zaɓi zai iya mayarwa tare da tare da ita ya mayar da sa'i na dabino an gane wannan ko zai iya mayar da sa'i na dabino tare da me ita wannan dabba ɗin to wannan hadisi hadisi ne ingantacce akwai hadisin nan a cikin bukari da muslim sannan littattafan sunan to yan hannafiya saboda ta'assubanci da mazhaba to wannan hadisi ya gitta maka'idansu da kiyasi sai suka ce haza hadisun yukhalifu al-qiyas fala yuqbal sai ce wannan hadisi ne ya saba ma kiyasi ba za a amsa ba saka ka ce musu amma wa kaifal alqiyas fi muqabalatin nas to yaya qiyasi in ya saba ma wanne yake karba idan ga ruwa ana yin taimama wa hal ma al bahri yafi tayammum liman laysa ma'dudan lada a ko liman laysa ma'zuran lada fuqa'i shin tare da samuwar ruwa ga tekunan sai aka kawo misali ma ga teku shin yana isa mutum ya ce zai taimama kuma ga wanda ba mai uzuri ba wajen malaman fikihu lafiyar shi lau ga teku sai kuma ya ce zai taimama to sai suka ce wai wannan hadisin hadisi ne wanda yake ya saba mu kiyasi ba za a karba ba sai aka ce wani kiyasi sai suka ce a ƙa'ida idan ka sayi dabba sai ka tatsi nono idan ka tatsi nono a jikin dabba ɗin sai ka zo kaga cewa nonon ya ƙare suka ce a ƙa'idan kiyasi za ka mayar da misalin shi ne ina fatan gane in ka tatsi nono kofi ɗaya za ka mayar da kofi ɗaya ne an gane wannan baya um, halarta ka tatsi kofi ɗaya ka mayar da kofi biyu to shi wannan hadisin kawai ya ce ka mayar da sa'i guda ɗaya shin ka tatsi sa'i ka tatsi kofi goma ne ko kofi ishirin ko kofi ɗaya ka mai da sa'i guda ɗaya suka ce wannan hadisin ya saba mu kiyasi suka ce kuma wanda ya ruwaito hadisin shine Abu Huraira laisa bi faqih wato wannan magana ko nauyi ba su ci ba suka faɗe shi shi na ga muku duk mutumin da yake mukallis sai ya zagi sahabi dole ne saboda wani lokaci sahabin zai ruwaito abin da ya gitta ma ra'ayin shi to kuma abin da zai iya face ya taka sahabin babu wani dan bidiya da bai zagin sahabi an gane wannan suka ce abu huraira bai san fiqihu ba aka ce musu kun ce bai san fiqihu ba abu huraira da yayi ta alƙalanci har yaba duniya alƙali ne shi an taɓa ɗaukar alƙalanci an ba jahili a zamanin manzon Allah ko zamanin salaf a ƙa'ida dole ne alƙali ya zama mujtahid sai dai lalura an rasa malami an rasa mujtahid kwata-kwata sa na ɗauki mukallidi kamar a Najeriya alƙalan kwata-kwata gaba ɗaya mukallidai ne ba mu da wani alƙali guda ɗaya mushtahi in kuma ka san shi ga mana shi alƙalin wani kotu ya kai mataki na ishtihadi hmm? na? <laughs> ka yadda ko? suka ce saboda haka abu hurai da ba faƙi ba ne ya ruwaito hadisi wanda ya saba makiyasi aka yi musu raddi sosai aka kawo musu misalai wanda ya nuna abu hurai babban malami ne abu hurai masanin zikiyo ne abu hurai alƙali ne to wannan hadisin suka ce ya saba mu kiyasi bai saba mu kiyasi ba idan ka zo yanzu a matsayinka na wanda ya sai dabba a wajena da ka je ka tatsa sai ya ƙare sai ka zo sai ka dawo min da dabban ka dawo min da kofi ɗaya ina da iko ce wallahi ƙarya kake ya fi kofi ɗaya wallahi tallahi ban yadda ba wallahi ya fi kofi ɗaya ba zan amshi kofi ɗaya ba wallahi sai ka kawo kofi goma ce wannan ne abin da na taza to ai duk lokacin da ka taza ba ba ibana nan kuma waye shedu to wallahi ba zan amsa ba to anan kiyasi anan ne a raba gaddama babban kiyasi ne a raba gaddama kawai ko ma mai ka taza ka ba da sa'i guda kawai kaga mutum yana da masaniya cewa za a dawo mai da san shi sannan a dawo mai da sa'i guda haka shi kenan araba gaddama zaran zai magana sai sa'i guda aka ce a dawo mai da shi shi kenan araba gaddama to wannan menene ya saba kiyasi a nan wajen bai saba ba in ma ya saba kiyasi to kiyasin ne ya kuskure kuma nafsi in har ya tabbata ba a sauraron wani kiyasi an gane wannan ko to ire-iren wannan in an fara kawo muku su za ku sha mamaki yana zaga za su zo su taka wani babban malami ko su taka sahabi saboda ya gifta ma wani ka'idansu mai rauni na'am a ayyu fa ayu sharrin yafuqu hada. wani irin sharri ne ya fifici wannan an yi aqlahu al-fasid Aljahil ala Kalamin Allah ya gabatar da hankalin shi batacce hankalin shi jahili akan maganan Allah mai cike da hikima al-alim khabir Allah masani wanda yake kwararre mai sanin cike da wajen al'amura allazi ahata bi kulli shay'in ilma Allah wanda yake waye komai da sani allazi qaddarahu hikmatan wa shara'ahu hikmatan abinda Allah ya kaddara shi a hikimance kuma ya shar'anta shi a hikimance wa kullu qadiyatin min al-qadaya ko allazi qaddarahu hikma duk abinda Allah ya kaddara hikima ne a allazi shara'ahu hikima duk abinda Allah ya shar'anta akwai hikima a cikin sa وكل قضية من القضايا التي يشرعها حكمة وتدون hukunci daga cikin hukunce-hukunce wanda Allah ya shar'anta duka akwai hikima wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta saboda Allah ta'ala alimun ne hakim Allah baya aikata wani abu haka nan dole akwai hikimar da yasa Allah ya aikata wa kullu khabarin qa'imun 'ala al-ilmi wal 'adli wal hikma wato duk wani labari na Allah yana tsaye ne akan ilimi da adalci da kuma hikima fa haula'i bi qulihim al-fasida al-kasida wayannan mutane da hankulansu batacce hankulansu wanda yake raunan ne wato mai tasgaro ruddunan nususan nabawiyyata wa yuharifuna. suna tunkuɗe nasoshi na annabi suna karkatar da shi wannan ko duk dan bidiya babu wani dan bidiya face yana karkatar da hadisan annabi babu wani dan bidiya face yana ƙaryata hadisan annabi wannan shine dalilin da yasa aka samu bambanci tsakanin ahlus sunna da yan shi dan bidiya shi ke kawo sabani kullum Allah ya ce wa tasibu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyan Allah gaba ɗaya ka ku shin wane ne yake kawo rabuwa ahlu sunna ne yake kawo rabuwa ko yan bid'a shi ahlu sunna ya tsaya kan asali ya tsaya kan abu Allah abu sa ka kawo san rai sai wannan ya kawo ra'ayin sa wannan ya kawo ra'ayin imaminsa wannan ya kawo ra'ayin mazhabansa wannan ya kawo ra'ayin hankalinsa wannan ya kawo ra'ayin zauƙinsa kowa sai ya kawo shirmansa ya zo ya fifita wannan shirme akan maganar Allah da manzo dole ne a samu rabuwan kai Allah ya ce wa ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba riyukum ku yi da'a ga Allah da manzansa kar ku yi jayayya sai ku samu rauni da zarar an samu jayayya an gane shi Allah cewa yayi ku yi da'a ga Allah da manzansa ashe mutanen da suka yi da'a ga manzo su ne asali an gane waɗanda suka yi jayayya suka kawo sabon abin da ya karo da maganar Allah da manzo su ne masu kawo saɓani ga al'umma wa bi hadha al-itibar dan bid'a kowane dan kowane irin dan bid'a ne shine ya kawo mana saɓani a cikin addini in yana so a samu haɗin kai ya bar bid'an shi ya bar ka'idojin da ya shimfiɗa ya zo ya yi biyayya ga Allah da manzansa qul in dalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in tadaitu fa ma yuhi ilayhi rabbi ka ce in na ɓace na ɓace ne akan son raina in ko na samu shiriya na samu shiriya ne saboda abin da ubangiji na yi mun wa'ayi ashe ana samun shiriya ne ba da ainihin ra'ayin wani shehi ba ko ra'ayin wani imami ko ra'ayin kaza ko ra'ayi kaza ana samun shiriya ne in an yi biyayya ga Allah da manzansa an gane ko na'am wa yuharrifunaha li'annaha akbaru ahad suna yin taharifinta su karkatar da nasi wai saboda nassin nan ba mutawatir bane suna kawo ka'idoji cewa kafin a yi aiki da nassi a gina aƙida da shi sai ya zama to mutawatir to in kaji mutum ya faɗi wannan kai tsaye dan bidiya ne shi kaji mutum ya ce ba a gina ainihin aƙida sai da ainihin wato nusus mutawatira mutawatira idan hadisi ya zama khabaru ahad hadisin da mutane biyu suka mutu ɗaya ruwaito mutane biyu mutane uku mutane hudu mutane biyar mutane shida mutane bakwai takwas dukan wayannan akbaru ahad ba a gina akida da shi. dole sai akida ya zama mutawatir ko za ga wani lokaci kuma sun faɗi wannan magana ko sai kuma lokaci ka ga su rusa ka'ida kuma da kansu kamar abin da ya shafi ganin Allah gobe kiyama hadisan mutawatirai ne malaman hadisi sun yi rubuce-rubuce ina fatan gano wannan dangane da wannan kamar ibn eh, ibn kasir a cikin albidaya wa nihaya ya tattaro wayannan hadisai kuma ya ishara cewa wayannan hadisai mutawatirai ne ibn qayyim a cikin nuniya shi ma yayi wannan magana din an gane wa yarawnahu subhanahu min fawqihi nazar iyali kama yara al-qamarani hadha tawatara an rasulillahi lam yunkiruhu illa fasid al-imani yace hadisin ganin Allah ya zo mutawatir daga manzon Allah ba mai inkari shi sai mai lalataccen imani to hadisin da ya zo mutawatir an rasulillah sai kuma ga wani ya ce ma har za kamar wa ahad kuma ina ba ta gane wannan ga Sheikh Nasiruddin Albani a cikin wannan littafi yana raddi ga wani da cewa Annabi Isa ba zai dawo ba yana mishi raddi yana raddi ga Sheikhul Azhar wani babban malami na zamanin shi Shaltut ya ga yayi wani rubutu a cikin jarida an tambaye shi kan hadisin dawowa Annabi Isa yace hadisi hadisan dujal da hadisan dawowa annabi isa gaba ɗayan sa hadisai ne arbaru ahad yace hadisai ne kawai bai inganta ba sai daga wahab bin munabbi ko wahab bin munabba sai albani ce subhanallah yace wannan babban malamin shekul azhar albani sai yayi mamaki albani ya sauri dauki alƙalami yace zai yi rubutu ya nuna mai watakila shekul azhar watakila yayi kuskure ne ya faɗi wannan maganar ko kuma yana magana cewa hadisin da ya zo ta bangaren wahab bin munabbi ko bin munabba to yana ganin kila shi yana magana ko hadisin na da matsala shi kadai amma ya ce wai hadisin babu wanda ya ruwa wai duk hanyoyin hadisin sun koma zuwa ga wannan mutum to shine sai da albani ya kawo hadisin ta hanyar sahabbai arba'in ya kawo ce ga hanyoyin sahabbai arba'in ko ba su da alaƙa da wannan mutumin da aka ambata to yace yana so ya yi rubutu ya aika zuwa ga wannan jarida sai aka ce mai mutanen azhar sun ɗauki ainihin shantu din ya bada fatawa shine kawai sidratul muntaha ko da kayi rubutun nan ba zai tasiri ba ko da kayi rubutun nan ba zai tasiri ba saka wannan rubutun kai sai dai kila ka tura wani jarida albani ce bari da jaraba haka yayi rubutu sai wanda ke to amma ko rubutun yayi yawa kaɗan takaita shi sai ka aika albani ya takaita shi ya tattaro duk hanyoyin hadisin ya aika zuwa ga wannan jarida ba su amsa ba shi nan sai ya mai da shi littafi ina fatan gane wannan ya tattaro hadisai kuma ya yi raddi ga malamai da dama ya yi raddi ga Sheikh Rashid Rila ya yi raddi ga Muhammad Abdu da wasu malamai duk yan misira ne gaba daya duka zai ce shi da san dalili ba mutanen da suke yawan karyata dawowa annabi Isa galiban suna da tasiri da azhar ina fatan gane wannan shine albani yi wannan littafi yana raddi sannan kuma ya kawo ya warware shubuhohin da suke kawowa sa'annan ya tattaro duruk din hadisan kai. an gane yace wai sai ka ji mutum ya ce ma wannan hadisin akbaru Ya ce wannan hadisi ne mutawatir daga sahabbai wajen arba'in da wani abu to abin da aka samu daga sahabbai arba'in da wani abu ya zama kabar a kabaru abun wasa ne wannan to kaga sai wani ya nuna ko ai hadisin bai hadisin ba samu ba samu sahabbai da yawa kan wannan hadisin ba kai zaka dauka abun wasa ne to dangane da matsalar dawowa annabi Isa ba abun wasa bane inda ahli sunna wal jama'a sai kuma abin da yake bashi mamaki sai kaga mutum ya ce wai an yi sabani yace sabani da wa yace wannan matsalar ba a taba yin sabani cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'in ba sabani ne na zamani da sahabbai ne da khalaf wa'inda suka zo bayansu an gane an yi saɓani tsakanin sahabbai da wa'inda suka biyo bayan sahabbai wanne za ka ɗauka idan sahabbai suka yi ijma'i a kai sai wani ya zo yana so ya keta ijma'i za ka saurare shi gaji na'am fa yasubbuna alaiha ta'wilat kaga suna zuba mata wani irin tawili annaha wa in kanat qat'iyatu thubut fa inna indahum dhanniyatu dalalat ita din nan ko da qat'iyatu thubut ne in an ce qat'iyya kamar misali a ce ayan qur'ani ayan qur'ani qat'iyyu thubut ko sannan kuma hadisai mutawatirai su ma haka qat'iyya ne misali sai su ce to amma kuma wajen dilala din dhanniyyu dilala sai su ce hadisin yana daukar tawilat duk da ayan nan ayan qur'ani ne to amma yana daukan ta'awilat ina fatan gane ko kun san zuma ma yan bid'a din akwai yan bid'a da hatta qur'ani ma suna da alamar tambaya kan shi hatta alqur'ani yanzu karatun da muke yi da asuba ai mun sa littafin ar-raddu ala zanadika wal jahiliya ko wannan littafin gan shi wanda imam ahmad ya rubuta ar-raddu ala al-ittihadiyya wal jahiliya fi ma shakkat fihi min mutashabihil qur'an wato ayoyi na ƙur'ani ma suke shakka kan shi sun ce wai aya kaza ya yi karo da aya kaza ba zai yi a ce wannan daga Allah bane sai su dauko ayoyi suna hada ayoyi karo wani dan bid'a bai yarda da qur'ani amma ba zai ga ya maka ba ina fatan gane wannan to su haka yan bid'a ba wai hadisi kawai suke faɗa da shi ba akwai yan bid'a da suke faɗa da alkur'ani wasu suna fitowa fili wasu za fitowa fili an gane ko to imamu ahmad ya yi gwagwarmaya da wayannan masu da'awar musulunci amma suna haɗa aya da aya karo aya kaza ba mu yarda da shi ba domin ya yi karo da aya kaza sai imamu ahmad ya ɗauki wayannan ayoyi ya warware su kamar yadda malaman hadisi kuma suke rubuta tawilin a ahadis hadisai wanda ake gani kamar sun yi karo yan biriya suna haɗa su karo su ce wayannan hadisan sun yi karo da juna sai malamai suka yi rubuce-rubuce da wajen ɗauko wa'annan hadisan su warware shubuhan wanda ke tare da su <clears throat> an gane wannan ko don kusan cewa sunna yana fuskantar wato wani irin tarnaki daga yan a na duniya ta ko ina duka ake da ba dan Allah ya azurta malaman sunna da malamai ba da tuni an gama da sunna ta ko ina naushi ake an gane ko ta kowane bangare malaman sunna kullum cikin kariya suke kaga wannan shi ya nuna maka karfin sunna da kuma irin kariyar da Allah ta'ala ya ba sunna huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli walau kariha al na'am وهكذا يتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة هكذا سكي معاملة تارد نفسوشي الكتاب والسنة ثم يوجهون هذه التهم لأهل Wato bayan. sun gama ƙaryata ayoyi sun yi tawilin ayoyi sun bata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya sai su fuskantar da irin waɗannan tuhumomi ga ahlus sunna suna kiran ahlus sunna hashawiyya mushabbiha ko zahiriya wa wa wa ila akhiri zuwa dai karshe wa hum ahlul uqul wai su ne ma'abota hankula ahlus sunna ba su da zurbin hankali ahlus sunna ba su da zurbin tunani sai dai a ta zubo ayoyin qur'ani kana magana sai a kama qur'ani kana magana sai a kawo ma hadisi na ba san gane wannan su ahlu sunna kana magana ko sai a jiwo qur'ani ba fa fikira ahlu sunna ba su da fikira wa iyaz billah wa ahlu alwa'i wa ahlu zaka su ne ma abota wayewa su ne ma abota basira su yan bid'a wa iyaz billah na'am tambu za a yi nisa da ke akwai taimakon da ake nema rana irin ta yau ga 'yan uwa nan za su zaga su nemi taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum 在我那。 Thank <clears throat> you. نعم كل جنبه وعليكم السلام قصة المسيح الدجال قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه إن شاء الله نعم نجد ندود إذا ندود إذا ما شاء الله na'am sai me to Allah ya sana sani masu gyaran kare a yi sai suna aiki da aljannu gaskiya bai halatta ba mutum ne ya samu karaya in ka zo wajen mai daura karayan zai ce maka ta gida insha Allah a gidan za a daura ka. kana zaune a gidan za ka fara ihu kana ihu cikin dare kana ihu kana kafa na kafa na sai sun gama daura ta gabaki daya shi yana kwanci a can gida zai turo ma aljannu su daura ka. ta ga irin wannan akwai tsafi a cikinsa gaskiya mafi alkhairi mutum ya nisanci zuwa irin wannan wurare an gane wannan ku bai dace mutum ahlu suna ya ringa halatta irin wani wurare kuskure ne Allahu a'lam eh akwai ka ce mara za a ce wai amma yanzu ka sa wando yanzu to gaskiya da irin wannan mafi alkhairi ne kai kaciyar normal wanda aka sani da abin da ka san ya saba ma asali ka ringa nisantan shi irin wannan muna jin tsoro muna jin tsoro akwai shirka a cikinsa sosai da kaushe hanya eh na'am shi ne a ji tsoron abin kiyaye gaskiya a je asibiti ko a je wajen wanzamai masu wanda suke yin kaciya da yadda aka saba sanin kaciya a ɗan yi jinya na wani lokaci sannan ya warke eh. wa alaikum salam maganan eh a wannan dai misalin haka aka yi wannan babu matsala a yi amma wannan fa kawai zai ya warke nan take <laughs> eh ko a ce yaro yana gida za a mai kaciya نعم وعليكم السلام نعم ايه da za a ce wa alhamis bayan mun san yau laraba dare ne an ce ma daren alhamis ana ana nufin ma gobe alhamis ake nufi daren alhamis ranar ranar laraba yau laraba amma daren alhamis hmm? shi ne abin da ake nufi ba ana nufin wai yau alhamis ba hmm? yau da aka haifa yanzu an haife shi ranar alhamis a ranar laraba amma daren alhamis ba a ba daren ranar laraba ake dubawa hmm? na? ai sai wasu washe gari yau gaba dama ai yau da safe zuwa dare cikin ranar ne a gani washe gari sai kuma ya koma wani wata rana daban shi ma sai an kai dare shi hmm? in alfijir ya fito ne an wuce yau eh. na'am an haife shi ranar laraba na? na haifi shi shi eh, eh. ba laraba ba da yau sai ƙarfin hanyar me za a ce an laraba na ba san gane laraba ne za a yanka za a yanka mai ran laraba ran da aka haife shi ne ba wai daren za a lissafa ba ranar da aka haife shi hmm? in saura minti dai alfijir ya fito laraba ne eh na'am shi za za gari a ranar za gama almajirai suna cewa daren juma'a ran alhamis kuma daren juma'a amma kowa ya san alhamis na yau gobe ne juma'a ne hmm? wa alaikum Thank you. malamai sun ce sallan da annabi ya fara yi ba sallan magarba ya fara yi a duniya ba na ba san gane ana kuma suna kuma suna sallan la'asar ya fara yi to ya kenan eh na'am shi eh. ne cewa daga zarar magarba sai rana ta fara ranar shi kenan mun zama ranar alamis kenan eh. Now? wato in aka sa wawul adab dama yana nuna eh, yana nuna jerantuwa ne in aka sa wawul adab ya maryamu ukunu tilir rabbiki wasjudi warka'i kaga ruku ake fara sujada ake fara kaga ruku kin ha ai ai wannan dan an gabatar da wannan akan wannan baya nuna wai wannan ya riga wannan wannan irin masu inkarin dawowa annabi isa haka sai suka ce wai an ce wai qala Allah ya Isa in inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya suka ce an ce za mu kashe ka mu daga ka zuwa gare ni sai da ya mutu sannan ka yi sama da shi sai ahlu sunna suka ce musu wannan wawul hada aka yi amfani da shi ba wawul adab inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu dauka mutawaffika ka yana daukan ma'ana ya kai takwas mu dauka ma ma'anan shi mutuwa to sai da aka daga shi sai Allah ya daga sai bayan Allah ya daga annabi Isa zuwa sama sannan annabi Isa ya dawo ya gama aikin da zai yi sannan mutawaffika sannan sai Allah ya dauki ran shi daga baya bayan ya dawo ya gama ta aikin da zai yi a gane wannan wawul hada baya hukunta tarti a fahimci wannan kaga wannan matsala ne na larabci kuma an koma kan nahawu kuma nan wajen yawwa Allah shi taimake mu وعليكم السلام سلام ايه إذا إيه ما تسو سيفي تجبيش هنا كمان ده يبقى الفيديو يشي فالكو سيفي كمان تألّى ده لسنا in an ce Allah yana cikin jin nan fa dole ya zama irin na halitta kaga sai tajbiyi sai ga abin yayi nauyi da skori ai su sai fi tajbiyi sannan sai fi tafiye tabbas aka ce dukkan wani mai korewa na budda sai ya kamata Allah ya halitta na'am eh ramadan ya riga ya fara kamar ya ramadan ya shigo in an ga wata da daren na shi na ramadan ya shigo eh eh in an ga wata eh to 29 ga watan sha'ban in an ga wata watan na yaushe ne yau ga watan nan na me shi na ramadan ne ko to yanzu za mu ce cikin daren ne ramadan ka taba jin wanda ya faɗo wanda ya kira daren ramadan a to ai an tare shi ne amma ba wai ramadan din bane shi babu wanda yake lissafa wannan daren cewa cikin ramadan ake in cikin ramadan ne kenan azumi ne ya kuɓuce tun baka yi na rana ba haka ne ya kamata ai azumin da ka bari a baya da baka yi ba fa ka yi ka ji ka zo har dare yayi baka yi azumin ranan ba me zaka ce a nan wajen eh har dare yayi baka yi azumin ranan ba malam Ko to ranar kenan an an yafe mara rana dai kenan kan mai azumi in ramadan ya zo sai a yafe mara wannan da ranar da aka ga wata ramadan ne amma ban da shi ina so ka bani amsa ne ai na amma an shiga ramadan ramadan to wani ramadan ne mai rabi rabi rabi ramadan dare babu yini a cikin ramadan inda yake da dare bai da yini eh ko ba ka magana na ba an taɓa yin ramadan mai dare bai da yini na eh na eh kaga nan gauta ranar ranar sallah kenan sai a fara idi a wannan lokacin da dare a fara yanka ragon layya eh a yanka mana <laughs> kuna so kawo wani rikici ne wanda bai da wani fa'ida ku da kanku ma an aka fara muku tambayi ba ku da amsa kai a gane fitina ne kawai sunan shi yawwa yau an ce muku dare duk sanda aka zo aka ce muku daren juma'a to bai da tasiri ana amfani da ranar da ranar juma'a ne gaba daya tun daga safe har zuwa bullowar alfijir juma'a ake ci wannan shine abin da aka sani in aka haifi yaro a wannan ranar ko saura minti daya alfijir ka ce an haifi yaro ranar juma'a an gani kuma duk wani ibada na na juma'a shi ake a lokacin ba za a ibadan asabar ba kamar yanzu yanzu yanzu da dare yau to za ce to daren alhamis to wani sai ce ai yanzu muna cikin alhamis to ba haka bane muna cikin laraba ne amma daren alhamis ina ba san gani ga wani can ƙarshe nan na'am Eh. yawon za mu yi niyyar daukan azumi kenan ba azumin ne ba ramadan ba ne za mu yi niyyar daukan azumin ramadan ne yawwa. na mu kace malam eh yawwa shi ne kwana ɗaya suka ke eh ana a yawa ashirin bi idan ake ashirin ashirin ashirin ranar idi ne mun ga mun shiga sallah kaga sai yanka rago kawai sai yanka rago tunda ya halatta yanka rago da dare eh ko dai ga watan bai? Eh baka fahimci magana Dai ga watan bai kace shawwal amma kuma zai da aka kusa ce kuma wannan zace kuma wani wata kuma ɗaya ga watan shawwal ina yanzu yau me 29 ga watan me ga watan rabi awal to kaga gobe kuma ba da dare in an ga wata an gan shi ko eh to kaga an gan ya zama nawa eh na rara. in an ga wata ya zama me dare na farko ko a yau yau ne rabiu yau ne kuma sai zama rabiu sani ba yau ne kuma ta fara da sabu a irin na kuka magana tunda an shiga cikin rabiu sani yau ne rabiu sani ba ga wata ba dare yake fara zuwa yayi to rabiu ne rabiu sani yanzu yanzu nan da za mu samu sai yau rabiu yanzu rabiu sani biye eh wannan ya kun kafance ni yanzu muna cikin rabiul sani ne ba fa rabiul awwal ba E, to shi ne ni ban tare da ku gaba daya wannan kamari shamfiya na turawa ne wannan ba a kashe lissafi shi ne namu shi ne lissafin wata shi wannan ba Kullum duka gaba daya ne kawai na rana su turawa ba su da wani sabani akan kan kullum sun su daya ne cikin duniya gaba daya masu kamariya su ne suke samun sabani wayannan sai yau dai ga wata wannan sai kaza to da wani lokaci za a ga wata a nan ba ga wata can ba misali an fahimci wannan to ga wannan shine ni daga ni fahimta na shine a ka'ida yau din nan dai muna cikin ranar laraba yau har zuwa kullum alfijir muna laran laraba gobe ne za mu shiga al'abin alhamis yau in an haifi yaro yanzu zan ce an haife shi ranar laraba yawa daren alhamis amma wannan daren ba a kawai cikin lissafi ba ana sa ranar ne gaba ɗaya abin da cikin lissafi insha Allah <laughs> yawa eh, gobe shi ne ɗaya ga watan biyu gobe shi da ɗaya ga watan rabi'u sani har yanzu an shiga rabi'u sani amma yanzu ba a shiga ba amma muka dauki ku fahimta to ana cikin rabi'u sani yau daga yanzu za a fara lissafi tunda dare yake fara zuwa kafin yini subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.